بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da muke na littafin misbahu salik cikin fikihun mazhaban malikiya mun tsaya a babu usulid dini wa ma yajibu alal mukallaf wato za mu tashi a nan babu usulid dini babin da yake bayani akan asalin addini in an ce usulud din shine abin da ya shafi aqida wato abin da ya shafi tauhidi duk wani abu da za a gaya maka addini in ba abin da ya shafi aqida bane to reshe ne na aqida din aqidan ita ce asali don in bata samu zama ba to kuma sauran abubuwa ba za su samu gurbin zama ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da ya a makka shekara goma sha uku duk yana tabbatar da aqida ne a cikin shari'o'i sallah ne kawai aka wajabta wato yana garin makka amma ya tsaya ne tabbatar da tauhidi ya gyara wa al'umma imaninsu hakanan dukkan ayoyin da suka sauka suna bayani akan tauhidi ko ba da kissoshi na annabawan da suka gabata da al'ummatansu don ya sa mutum ya yi imani ko ya tabbatar masa da imaninsa to malamin fikihu galibi magabata don idan sun yi littafin fikihu kuma sukan masa shimfiɗa da abin da ya shafi aƙida sai an ma bayanin aƙida sannan a shiga fikihu ɗin to wayanda suka yi talifi akan aƙida kawai za ka samu a cikin mazhabobi ba su da yawa musamman abin da ya shafi mazhaban malikiya to amma akan yi shimfuɗa da wato ainihin aqida din kafin ayi bayanin fiqh din shi wannan mai misbahu salik yayi haka nan ibnu rushd a manzuma ya yayi da kuma ibnu ashir da ainihin mai risala shi mai iziya a can karshe je ya sa aqida din to amma dukkanin wayanda suka yi talifi ko kuma suka yi sa aqida a cikin littattafan fikihu na mazhaban malikiya babu wanda aqida ce ɗari bisa ɗari ta ahlus sunna sai risala wato risalan ibnu abi zaid al-qirawani saboda daɗaɗɗen malami ne shekara dubu ɗaya da wani abu da rasuwansa lokacin ba gurɓata abubuwan da yawa ba to amma sauran akwai abubuwa da yawa ko kuma galibinsa aqidan ahlus sunna ne amma akwai abubuwan da ake samu kuma wanda yana sabawa ahlus sunna ne wato an gina ne akan aqidan asha'ira aqidan ash'ariya abul hasan al-ash'ari shi kuma abul hasan al-ash'ari da yana mazhaban mu'tazila ne sai ya fahimci suna bata sai ya bar wannan mazhaban sai da mazhaban kullabiya wani malamin sa ya fita daga mu'tazila amma bai shiga aqidan ahli sunna gaba ɗaya ba sai ya tsaya tsaka tsaki ita ce aqidan ash'ariya to aqidan ash'ariya da maturidiya sune suka fi kusa da aqidan ahli sunna galibi abin da suke da suka kawo a su ya dace da ahli suna sai wasu abubuwa wanda ba za a risa ba to sai yake wannan mazhaba ta kullabiya shi sai ta shahara da da sunansa fiye da sunan malamin sa din shine ash'ariya yake cewa aqidan ash'ariya misali ibnu ashir yana cewa fi fi aqdi ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati al-junayd saliki shi ma wannan zamu zo inda ya faɗi haka to daga baya tafiya na tafiya sai gano akwai matsaloli a ki abin nan a mazhaban kullabiya ta akida sai kuma ya bar wannan mazhaba din ya kai dawo mazhaban ahlus sunna ahlus sunna wal jamaa sai wallafa wani tafin sa al ibana an usulid diyana wannan ya bayyana cewa ya bar dukkan wayancan mazhabobin yanzu ya dawo aqida wato ta ahlus sunna ita ce aqidan imam ahmad ya nassanta cewa ya dawo akan aqidan imam ahmad wato a babin tauhidi da babin aqida shi kuma imam ahmad babu sabani a tsakaninsa da al-imam malik da al-imam abu hanifa da al-imam wato ash-shafi'i dukkanin su aqidan su iri ɗaya ne babu bambanci a babin aqida a fiqihu ne suka saba to in kaga wani abu a cikin littattafin fiqihun wayannan mazhabobi guda hudu mazhaban hanafiya da malikiya da shafi'iya da hambaliya wani abu da ya saba wa aqidan ahlus sunna wal jama'a to ba su wa'annan shugabannin mazhaban bane suka sa su ko suka sa wa'annan abubuwan ba a'a wani ne ya shigar da irin wa'annan aqidan a cikin littattafin mazhaban su saboda inda yake rayuwa irin wannan mazhaban ake a aqida duk da cewa a fiqh kuma ga irin mazhaban da ake to galibi sai ake samun waɗanda suke bin wa'annan mazhabobin da yawansu in ba magabata ba sai ka samu kuma aƙidan da suke bi tana sabawa aƙidan shugabannin mazhaba ne sai ga mutum yana mazhaban shafi'iyya aqidansa kuma ba irin ta imam shafi ba yana mazhaban hanbaliya aqidansa kuma ba ta irin ta imam ahmad ba yana mazhaban hanafiya aqidansa ba irin ta imam abu hanifa ba yana malikiya aqidansa ba irin ta al malik ba amma dukkanin su gaba ɗayan mazhaban su iri ɗaya ne ita ce mazhaban wato ahlus sunna wal jamaa shi yasa shaykhul islami taymiya da aka tambaye shi dangane da aqidansa bayan yayi bayani yace ita ce kuma mazhaban dukkanin wa'annan mutane guda ɗaya guda hudu wato dukkanin wa'annan a'imma shugabannin addini guda hudu ita ce irin mazhabansu yace ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzikal huda man lil hidayati yas'alu fasma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu as-sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله وجميع أخبار الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ويل لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأطر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنحل وقذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل ولكل حي عاقل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة ثم وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت طريقهم فموفق wa in ibtada'ta fama alayka muawwal da ya gama bayanin aqida ta sunna sai ce haza i'tiqadu shafi'i wa maliki wannan shine aqidan imam shafi'i da imam malik wa abi hanifata kuma shine aqidan imam abu hanifa thumma ahmad yanqul sannan imam ahmad shi ma ya dauko wannan aqidan daga wayannan shugabanni da suka gabata guda uku yace fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun in ka bi hanyar su ta a aƙida ka bi hanyar shugabannin nan guda hudu na addini a aƙida to ka dace kai ne wanda kake akan aƙida ta gaskiya wa in ittada'ta in kuma ka kirkiro naka daban ko ne kirkiro maka wasu aƙidu munana ka rungume su to fama alayka mu'awwalu baka da madogara baka da madogara don baka kan aqidan waɗanda suke magabata sune salafus salih saboda haka duk abun da aka gani sabanin aqida ta gaskiya ko ta ahlus sunna a cikin littattafan wayannan mazhabobin to ba wai su ne suka sa a ciki ba kuma ba aqidan su bane wani ne ya sigar da abun da ba shi bane mala yace babu din babin aqida shine ma'anan din duk inda aka ce din ana nufin abun da ya shafi aqida in an ce usulul fiqh kuma ana nufin inda ake dauko fiqhu yace wa ma yajibu alal mukallaf da abun da yake wajaba akan baligi mai hankali al-mukallaf ba al-mukallif ba in ka ce al-mukallif yi kuskure al-mukallif huwa Allah Allah shine mai kallafa wa kowa ya wajabta masa abu al-mukallaf wanda aka dora masa wani aiki mai wahala don ma'khuzun ne min al-kulfa wa huwa al-mashaqqa shine wahala saboda haka at-taklifu shine ilzamu ma fihi al-kulfa alizimta maka da akwai wahala a cikinsa kamar sallah azumi zakka aikin haji da sauransu wannan shi ake cewa taklifi to in an ce mukallaf wanda aka lizimta masa ayyuka masu wahala wato shine abin da ya shafi addinin musulunci gaba daya to abin da mukallaf mun yi bayanin sa baligi mai hankali kar ya zama mahaukaci ba mukallaf bane sannan wanda yake yaro shi ma ba mukallaf bane saboda haka dole sai ya zama baligi kuma mun yi bayanin alamatul bulu alamomin balaga mutum yayi mafarki ko gashin gaba ya fito masa in mace ce ta yi haila ko ta ɗau ciki ko kuma ko mace ko namiji wato ya kai shekara goma sha biyar idan an samu wannan an samu alamomi na balaga mun yi bayanin su satin da ya gabata tare da dalilai to wannan ba zai mana bayani akan aqida da abin da ya ba akan baligi yayi itikadin sa sai mala ce awwalu wajibin alal mukallafi ma'rifatullahi yaqinan fa'rifi wato awwalu wajibin farkon wajibi alal mukallafi a bisa baligi wanda yake mai hankali baligi mai hankali farkon abun da yake wajaba a kansa ma'rifatullahi sanin Allah yaqinan a bisa yaqini fa'rifi ka san wannan wato mutum ya san Allah subhanahu wata'ala kuma sani na yaqini wato baka shakka cewa ubangiji ta'ala akwai shi sannan kuma babu abun bautawa da gaskiya sai shi ka yi tauhidi wannan shine abu na farko marifatullahi sanin Allah yaqinan tare da yaqini ba tare da shakka ba don ubangiji ta ce a fillahi shakkun fatiris samawati wal ard akwai shakka dangane da samuwar Allah da kaɗai takansa wanda shine ya halicci sammai da ƙasai ma'anansa babu shakka wannan istifhami ne takriri ma'ana la shakka babu shakka ko kuma inkari istifhami ne inkari ai la shakka fi wujudillahi wa fi babu shakka wajen samuwar Allah da kuma kaɗaitakansa don shine ma ya kirkiri halittan samai da ƙasai to sanin Allah subhanahu wa ta'ala shine farkon abun da ya wajaba akan kowa shine farkon wajibi shi yasa mai alari ma yake ci mana awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani dole ka gyara imaninka ubangiji ta ce fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم كيسني أنه يند لمرين دشان يكي لا إله إلا الله باب أنبوتا دا قسكي سي الله to kaga inda aka ce ka sani kinan ka samu yaqini shine ma'anan fa'alam ka yaƙan ka zama kana da yaƙini dole sai an samu wannan shi yasa Imam bukhari ya babe ce babun al-ilmu qabla al wannan babu yana bayanin dole ne ka samu ilimi kafin ka faɗi wani abu na ibada ko ka aikata shi sai ya kawo wannan ayan wanda take magana akan wato abin da ya shafi sanin Allah subhanahu wataala ita ce fa'alam annahu la ilaha illallah kai sani sani ne yaqini babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala sannan kuma daga nan sai aka ce ka nemi gafaran zunubanka da zunuban muminai maza da muminai mata Allah ta'ala ya san jujjuya wanda muke yi a rayuwarmu da kuma inda muke komawa mu kwanta ko kuma inda za mu koma idan an yi tashin alkiyama kenan sai an san Allah sannan ake yin aiki sannan ubangiji ta'ala ya faɗakar da mu kuma makomar mu wato ubangiji abin nan lahira ne inda za a yi mana hisabi farkon abin da yake akan baligi shine ya san Allah subhanahu wa shine farkon wajibi abinda ake cewa wajibi shine ma amara bihi shari'u ala wajhi ilzam ma amara bihi shari'u ala wajhi ilzam abinda Allah ta'ala ya yi umurni da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fiskan ilzami wato cewa dole kai wannan abu wajibi ne kai shi wannan shi ake cewa wajibi sannan hukuncinsa kuma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi idan kai za a baka lada in ka bari kuma za a maka hukuba kenan duk wanda bai san Allah ba subhanahu wataala to akwai hukuba kuma da take jiransa wajibi mutum ya san Allah cewa makadaici ne shi kadai ne ya cancanci abota masa shi kadai ba wanda ya cancanci abota abota masa sai ubangiji subhanahu wataala wa ilakum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim kuma haka nan qul huwallahu ahad Allah ta'ala makadaici ne saboda mahimmancin sanin Allah subhanahu wa ta'ala sai zama mutum a kabarinsa abinda za a fara tambayansa shine man rabbuka don tambayoyin kabari guda uku ne man rabbuka wane ne ubangijinka wane ne mahalicinka wane ne abun bautanka sai ka yi bayanin cewa Allah ta'ala shine kawai abun bauta shine abun bauta na sannan sai a tambaye ka ma dinuka menene addininka sannan wa man ka wane ne annabinka wayannan tambayoyi guda uku a kabari kowa sai an masa su kenan addini ya kunshi abubuwa guda uku nan ko sanin abubuwa guda uku ka san Allah ka san addinin ka ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da za a karanta na ilimi to kuma imma ya zama shimfiɗa na wayannan ilmummukan ko kuma ya zama wayannan ilmummukan ne sanin Allah sanin addini sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne muhimmantu akan wannan shine abin aka wajabta mana shine kuma abin da za a tambaye mu idan mun mutu ranar alkiyama sannan mala yace wa innamal alamu turran hadisu wallahu mawjudun qadimun warisu wa qa'imun bi nafsihi wa dhu mukhalifun li khalqihi lahu sana wa wahidun fi dhatihi wa fi sifa laysa kamithlillahi shay'un fa'rifa yace wa innamal alamu dukkan alam idan an ce alam shine kullu ma si wallahi azza wa jalla duk abin da ba Allah ba ma'ana halittu gaba ɗayan su wa'inda ba Allah ba durran gaba ɗaya hadisun fararru ne ma'ana an same su bayan da babu su ma'ana duk wani abu ba Allah ba subhanahu wataala to yana da farko kuma akwai lokacin da aka yi babu shi shine ma'anan al'alamu hadisun Allah ta'ala kuma shi ya samar da wannan abu duk wani abu da ka gani a duniya wallahu khaliqu kulli shay'in Allah ta'ala shi ya halicci kowane abu wa khalaqa kulli shay'in wa qaddarahu taqdira shi ya halicci kowane abu kuma ya kaddara shi kaddara saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine ya halicci alam duk wata halitta da kake gani wanda ba Allah ba subhanahu subhanahu wataala mutane da aljani da kuma duwatsu da bishiyoyi da ruwa da duk wani abu da zaka gani na halitta ko ka ji labarinsa da babu shi Allah ta'ala ya halicce shi to kai imani da wannan ba wani abu wanda yake bai da farko sai ubangiji subhanahu wata'ala idan ka kudurta a zuciyanka cewa akwai wani abu wanda da ma tuntunin akwai shi ba Allah ta'ala ne ya samar da shi ba kai wa Allah ta'ala shirka a cikin rububiyarsa saboda haka Allah ta'ala shine mai samar da komai al'alamu duk abin da ba Allah ba abin da yasa suka aka ce masa alamu li'annahu alamatun ala wujudihi wa tauhidihi ko alamatun ala mujidihi wato shi alam din nan alama ne na samuwar Allah subhanahu wataala kowane abu da ka gani na alitta yana nuna maka akwai wanda ya yi shi wanda ya yi shi kuma shine ubangiji subhanahu wataala sannan kuma yana nuna maka cewa wanda ya din makadaici ne shi kadai ne shi yasa wani yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin kowane abu akwai aya da take nuna ubangiji ta'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya sannan wallahu maujudun Allah samin mene qadimun bai da farko warisu kuma bai da ƙarshe Allahu maujudun Allah akwai shi sannan qadimun bai da farko in an ce qadimun wannan kalma ana nufin daɗaɗɗen abu daɗaɗɗe shine qadim kishiyan jadid to amma anan ana nufin abun da bai da farko shine ma'anan qadimun warisun mai gado amma ana na nufin wanda bai da ƙarshe don Allah ta'ala shine yarisul arda wa man alaiha shi yake gadan ƙasa da abin da ke saman abin da ke ainihin saman ƙasa ɗin gaba ɗayanta ma'ana kowa zai ƙare sai ubangiji subhanahu wataala shine kawai wanda yake ba zai ƙare ba shi har abada yana nan to Allahu mawjudun Allah same ne wannan labari kake bayarwa in ka ce qadimun shi ma labari kake baro domin baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala qadimun baya daga cikin sunayen Allah su kuma ahlus sunna ba sa tabbatarwa da Allah suna sai abin da ya tabbata cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tabbata to sai a sa masa wannan suna din to amma akwai wani abu da ake ce masa ikhbar wato ba da labari sai suka ce babul ikhbari awsa'u min babi sifati ba da labari ya fi yalwa fiye da suna in ka ce Allah kadimun ba ka rada masa suna cewa shi kadimun ba ne a kana ba da labarin Allah bai da farko ne kisa malamai da, da mutakallimun suka fara amfani da wannan kalmar sai suke faɗanta a babul ikhbar wato amma su kuma watakila suna faɗanta a babin suna ne in a babin suna ne kuskure ne don ba a tsagawa Allah suna shi yake tsagawa kansa suna shi yake wa kansa suna wani bare raɗa masa suna ba to amma dai ma'anan kadimun shine mara farko Allah ta'ala bai da farko warisin kuma mai gado ma'ana na nufin mai karshe to amma sunayen da Allah ta'ala ya rada wa kansa masu wannan ma'ana shine al-awwalu wal akhiru yace huwa al-awwalu wal akhiru Allah ta'ala shine na farko kuma shine na karshe to amma al-awwalu kaga sunan Allah ne al-akhiru sunan Allah ne to amma idan baka mai da hankali ba sai ka bashi wata ma'anan da ba zai ba haka Allah ta'ala yake nufi ba mun ce qadimun marar farko shi kuma warisun marar ƙarshe to haka nan al'awwalu marar farko al'ashir kuma marar ƙarshe to amma kuma in ka duba lafuzan sai su baka na farko da na ƙarshe in ka ce na farko ƙila akwai kuma da an yi babu shi kenan zai iya nuna maka kaman da an yi babu shi in ka ce al'akhir na ƙarshe zai iya yi wa kuma akwai wasu na ƙarshen shine na ƙarshe ko kuma akwai lokacin da zai ƙare shi ma to kaga ya zo hadisi antal awwal wa laysa qablaka shay'un wa antal akhir wa laysa ba'daka shay'un Allah kai ne na farko babu wani abu kafinka tinin Allah yana nan fil azal kai ne na ƙarshe babu wani kuma bayan ka kowa zai ƙare sai kai kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ko duk wanda yake bayan ƙasan zai kare ubangiji subhanahu wataala shine wanda zai dawwama har abadan abada to idan kana son ka gane fassaran huwal awwal wal akhir sai ka koma risala kuma menene ibnu abi zaid ya faɗa a risala yace laysa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un ya cire maka wahami laysa li awwaliyati ibtida'un da aka ce Allah shi na farko to laysa ibtida'un babu faruwa li awwaliyatihi ga gabatuwansa babu farko kar kada shedan ya ce maka to ai da babu shikenan daga baya aka sai a'a shi awwalu anan ba yana nufin wanda da babu shi aka sami a tuntinin yana nan fil azal tuntinin tun ba wuri ko tun ba wuri tun ba komi Allah ta'ala shi kaɗai ne yana nan shine ma'ana laysa li awwaliyati ibtida'un babu faruwa ga gabatuwan Allah da in kace ga farkon Allah ma wani kuma sai sa tunaninsa kuma wani abu wala li akhiriyatihim ibaun babu karewa kuma ga wanzuwan Allah kasancewan har abadan abada bai zai kare ba to kaga wannan shine ma'anan huwal awwalu wal akhir to yana daga cikin sunayen Allah al awwalu wal akhiru amma al awwalu wanda bai da farko al akhiru kuma wanda bai da karshe ma'ana tuntunin Allah ta'ala yana nan kuma har abadan abada yana nan baya abin nan mutuwa ko karewa baya riskansa sai ce wa qa'imun bi nafsihi wa zuqina Allah ta'ala qa'imun bi nafsihi shine mai tsayuwa da kansa ma'anan mai tsewa da kansa baya bukatan taimakon kowa shi yake zartar da al'amuran sai yake yin al'amuran sa yanda ya ga dama shi mawadaci ne baya neman wani ya taimake shi baya neman wani ya taimaka masa shi yasa a gaba yace wa zuwa ghinan mabocin wadata ne to wannan adafu tafsiri ne ko adafu bayani duk ma'anan su daya ba adafu mughayara bane kar ka dauka qa'imun bi nafsihi daban zuwa ghinan kuma ma'anansa daban duk ma'anan ɗaya ne qa'imun bi nafsi shine ma'anan zuzina mabocin wadata ne ya kara bayyana maka ma'anan qa'imun bi nafsihi ba buƙatan wani ya taimake shi ba buƙatan komai a wurin kowa sai dai kowa ya buƙaci komai a wurin sa shine ma'anan mawadaci ya wadata shi yasa ubangiji ta ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah ta'ala Allah kuma mawadaci ne sannan kuma abun godiya ne kinan Allah ba buƙatan komi a wurin kowa kuma kowa da komi yana buƙatan komi a wurinsa jalla jalaluhu shi yake da ainihin wannan siffa din amma babu mai wannan siffan sai ubangiji subhanahu wata'ala to kaga shine ma'anan qa'imun bi nafsi kuma shine ma'anan wazu ghinan ma'abocin wadata ba buƙatan komi a wurin kowa amma komi da komi yana buƙatan komi a wurinsa shine kuma ma'anan qul huwallahu ahad Allahu samad Allah shi kaɗai ne as-samadu shine as-samadu wanda baya bukatan komai a wurin kowa wanda kuma kowa yake bukatan komai a wurin sa shine ma'anan as-samad wannan siffa ce ta ubangiji ta'ala wanda ya kade ta da ita shi kaɗai amma komin arzikinka akwai abin da kake bukata a wajen wani komin mulkinka akwai abin da kake bukata a wurin wani ana yace ce mukhalifun li khalqihi Allah ta'ala mai saɓawa halittansa ne wato babu wani zatinsa bai yi kama da halittansa ba haka nan siffofinsa ma babu siffansa da ta yi kama da halittansa saboda laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah zatinsa ba irin na kowa bane haka nan siffofinsa ko ba irin na kowa ba bane shine ma'anan mukhalifun li khalqi ayyukansa ma ba irin na mutane na halittansa ba ne duk wani abu na ubangiji ta'ala na zatinsa da siffofinsa da ayyukansa ya saba wa na halittansa ko da ko sunayen sun yi iri ɗaya ko sunayen sun yi iri ɗaya ya saba wa na halittansa sannan lahu sana Allah ta'ala yana da wato ainihin ɗaukaka wato yana da yabo shine ma'anan asana kuma yabo na ƙololuwa wanda har manzo Allah sallallahu alaihi cewa ubangiji ta Allah nusi alayka anta kama asnaita ala nafsi Allah ba za mu iya yabonka kamar yadda kai bi kanka ba sai dai a kwatanta kawai to Allah ta'ala lahul masalul a'la yana da abun nan sifa maɗaukaka wanda ba za ka iya yabonsa hakikani yadda ya kamata a yabe shi ba to ubangiji ta'ala yana da wannan siffansa ne to kar ka kwatanta siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da siffofin dan adam ka kwatanta ainihin zatinsa da zatin yan adam sannan kar ka kwatanta kuma ayyukansa da irin ayyukan yan adam wato akwai bambanci saboda ya ce laisa ka mislihi shay'un sannan ce wa wahidun fi zatihi Allah ta'ala shi kaɗai ne a cikin zatinsa wato babu wani mai zati irin zatin Allah subhanahu wa ta'ala babu shi a duniya babu wani wanda yake a ce shi ma zatinsa irin zatin Allah ta'ala wannan kuma duk musulmin duniya sun yi ijimai akan wannan sun yi ijimai akan haka wato zatin Allah ba wanda ya sanya yake kuma bai yi kama da na kowa a cikin halittansa ba saboda laysa kamislihi shay'un babu wani abu irin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa hakanan sifa haka nan a siffansa ma shi kaɗai ne babu wani wanda ya siffantu da irin siffansa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim abun bautan ku shi ɗaya ne shine ubangiji ta'ala ba abun bauta da gaskiya shi shi kuma shine ar-rahmanu ar-rahim mai rahama magamiya mai jin kan a lahira babu mai rahama irin Allah subhanahu wa ta'ala sannan qul huwallahu ahad lam yalid Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ta'ala shi kadai ne shine abun nufi da abun nufi da biyan bukatu kuma bai haifa ba ba haife shi ba sannan babu wani abu irin Allah Allah bai da kini shine ma'anan wa lam yakul lahu kufuwan ahadun babu lam yakun ahadun kufuwan lahu babu wani mutum ɗaya da ya zama kini ga Allah subhanahu wa a ce yana da siffofi irin siffofin Allah subhanahu wataala babu wannan babu shi ko guda ɗaya a duniya to kaga shi kaɗai ne a cikin zatinsa da siffofinsa shi yasa yace laisa kamislillahi shay'un fa'rifa babu wani abu irin Allah subhanahu wataala fa'rifa ka san wannan babu wani abu irin Allah laisa kamislihi shay'un to wannan sune siffofin Allah subhanahu wataala abun nan shi kaɗai ne a zatinsa babu wani wanda yake ya siffantu ko yake da zati irin zatin Allah ta'ala to wannan duk musulmi duniya sun yi ijimai akan wannan to amma a wajen sifa kuma sai aka saba wasu sai suke ganin cewa siffofin Allah irin siffofin yan adam ne za mu zo kansu su ne mushabbiha wasu kuma suke cewa a Allah ma bai da siffofi don in kace siffofin yana da siffofin kace allolin suna da yawa kuma za mu zo a kansu to amma zance na gaskiya shine Allah yana da siffofi waɗanda ya tabbatar wa kansa kuma siffofin ba irin na halittansa ba ne sannan kuma ba za mu iya gane haƙiƙanin yadda ya siffantu da su ba ƙa'idoji guda uku isbatu ma asbatahu Allahu azza wa jalla li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da duk wata siffa da Allah ya siffanta kansa da ita ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah da wannan siffan wanda ita ce kaida ta farko karka korewa Allah siffofinsa wanda suka tabbata a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaida ta biyu adamu tamthili wa tashbihi wa ta'dili wato kada ainihin ka kamanta siffofinsa da na wani ko ka misalta suka ce daidai wa daidai irin na Allah ne ko ka siffanta suka ce sun yi kama da na Allah ko ka ce Allah bai da siffa ko kar ka yi haka saboda ya ce laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin Allah Allah shine mai ji shine mai gani idan ka korewa Allah siffan da ya siffanta kansa da ita ka nuna kafi shi sanin kansa kenan in ka korewa Allah siffan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi ko ya tabbatar masa da ita ka nuna kafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah to kaga wannan kowa zai ce bata ne to abu na uku in ka in ka kamanta shi da na halittansa kuma to ka kore wannan ayan laysa kamithlihi shay'un da kuma walam yakul lahu kufuwan ahad kai inkarin alqur'ani dan qur'ani ya ce babu wani abu irin Allah sannan abu na uku ba za ka taba gane hakikanin yadda Allah ya siffantu da siffofin ba kaifiyarsu ko da sunayen yayi iri ɗaya da na halittansa saboda ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala na bihi ilma Allah shi ya san ciki da waje na halittansa amma su kuma halittansa ba za su kewaye Allah da ilimi ba ba za su iya sanin kaifiyan ko yadda Allah ta'ala ya siffantu da siffofinsa ba to wannan ka'idoji guda uku in ka rike su ka huta akan su alu sunna suka suka dora aqidan al asma was sifat sunayen Allah da siffofin Allah to sai ya ce mana anan lahu kalamun qudratun sam'un basar iradatun ilmun hayatun jal khabar wa kaunuhu hayyan muridan qadira wa mutakalliman sami'an mufsira wa aliman jalla an tamthili wa tab'i wa ta'lili wa ta'dili wal launi wa tami wa jismin au arab wa ma ala allahi umurun tuftarab yace lahu kalamun Allah yana da magana daga cikin sifofin Allah akwai al-kalam shine magana Allah mai magana ne don ya ce wa kallama Musa takliman Allah ya yi magana da annabi Musa magana wa abun nan wa in ahdun min al-mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta a kalam Allah in wani ya nemi ka bashi amana ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka bashi amana har ya ji maganar Allah ita ce alqur'ani alqur'ani maganar Allah ne to ahli sunna sun tabbatarwa da Allah siffa siffa ta magana to amma wasu daga cikin yan bid'a ba su tabbatar masa da kalam ba suka ce bayi da magana irin su jahmiya suka ce Allah baya magana haka nan abin eh, jahmiya suka ce Allah baya magana suka kore maganan gaba daya su kuma asha'ira suka tabbatar da magana amma suka ce kalamun ne nafsani kalamun ne nafsi wato magana ne a cikin zuciya kawai ba ta da sauti ba ta da harafi shi san da karanta hayatul islam ake ce masa ko wani littafi ya takallama bila sautin wala harfi yace maka yana magana ba sauti ba harafi kaga bai zama magana ba ya zama tunani kawai inda za ka yi magana baka fitar da sauti ko harafi ba bara a gane mai kake faɗa to Allah ta'ala kuma ya ce wa kallama Allah Musa takliman don ya karfafa ce yace yi magana da annabi Musa magana magana to kaga aqida ingantacciya shine Allahu azza wa jalla mu bi sautin wa harfin mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a Allah ta'ala yana magana da sauti da harafi duk lokacin da ya ga dama kuma a yanayin yadda ya ga dama kuma da wanda ya ga dama wannan ita ce aqida ta gaskiya ita ce wanda alqur'ani ya tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da annabi Musa kuma yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je wato mi'raji lokacin da ya mi'raji ya je gana da Allah ta'ala a saman samman bakwai Allah ta'ala yayi magana da shi a sai Allah yana magana kuma qur'ani ya tabbatar da haka to kaga wanda yace Allah ta'ala baya magana ko ya ce alƙura'ani ba maganar Allah ba ne. wai wani tunani ne na ubangiji ta'ala in an fassara shi da larabci sai zama ƙura'ani. in an fassara shi da yaren ibraniya sai zama injila in an fassara shi da yaren siriyaniya sai zama Attaura. to wannan kuskure ne kuma ubangiji subhanahu wataala ya bayyana a cewa yana magana duk wanda yayi inkarin maganar Allah ya yi inkarin wato alƙura'ani. kuma ka ce ba sauti ba harafi Allah ta'ala bai faɗi haka ba kuma Allah ta'ala yana magana da larabci ne yace wa kallama Allah Musa taklima kuma an san yi magana da larabci dole akwai sauti akwai kuma harafi sai dai irin maganar Allah ba irin taka bane wannan kuma dama laysa kamithlihi shay'un ba wani abu irin Allah ko a sa ko a sifofinsa to kawai saboda haka sai zama yana magana amma ba irin maganan ka ba kuma da sauti da harafi wayanda suka ce Allah ta'ala ba magana su sun ce in an ce Allah yana magana to ai an kwatanta shi da dan adam kenan sai suka ce Allah ba magana kuma alqur'ani ba magana bane wasu suka ce wai qur'ani ma an halicci magana ne a wata bishiya ko a bakin wata dabba sai ta yi magana kaga ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira shi yasa Imam Malik yake cewa alqur'anu kalamullah wa kalamuhu min sifatihi wa laysa fi sifatillahi shay'un makhluq alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah yana daga cikin siffofinsa babu wani abu a cikin siffofin Allah wanda yake abun halitta sai sa suka ce alqur'ani alqur'ani abun halitta ne ba su yadda cewa maganar Allah bane da su yadda maganar Allah ne ba su ce abun halitta bane shi yasa mai risala ma yake cewa yake cewa alqur'anu kalamullah laysa bi makhluqin fayabida wala sifatan li makhluqin fayanfada qur'ani maganar Allah ne ba abun halitta bane bare ya halaka ba wata sifa ce ta wani abun halitta ba bare ya kare maganar Allah ce wanda ya fara kawo cewa Qur'ani ba maganar Allah ba shine Ja'd bin Dirham shi ya assasa wato aqidar Jahmiyya Ja'd bin Dirham yace al-Qur'an Allah bai magana da Annabi Musa ba to wata ran a zamanin sako ne khalifa ya ce masa Khalid bin Abdullah sai shawara da tabi'ai na zamanin sa me hukuncin wanda yayi inkarin Allah bai yi magana ba ko baya magana suka ce hukuncin sa hukuncin kisa ne domin ya kafurta ya yi inkarin alkur'ani to sai aka zo sallan idi idin babban sallah ka ana layya to kuma layya sai liman ya yanka shugaba ya yanka kafin kowa yanka dabbarsa to zo za a jira in ya yanka shi khalifan ya yanka sai sauran mutane su yanka dabbobin su to da aka gama khutuba sai ya tashi ya bayani Yace duk wanda yake da abun layya ya je ya layya ni kan Allah bai fore min ba ya ce fa inni mudahhin bi jadi bin dirham ni yau zan yi layya da ja'ad bin dirham shine ragon layyana shike ne yasa aka kama shi aka zo aka kwantar da shi ya gigara masa wuka ya a masallacin idi saboda abin ne ya faɗa kafurci ne hukuncin sa hukuncin kisa ne kuma shi khalifa ne yana da daman yayi haka yace man kana mubahin falyudahi wa inni sa'udahi bi ja'ad bin dirham duk wanda zai layya ya je layya ni yau zan yi layya da ja'ad bin dirham haka ne yanka shi hukuncin sa hukuncin kisa ne to amma kafin nan wasu sun ɗauki wannan aƙidan irin su Jihar bin safwan sai je dinga yaɗa ta yana yaɗa ta sai aka sa mata jahamiya aƙidan jahamiya aƙidan shi wannan jahamin shi kuma jadu bin dirhan ya ɗauko aƙidansa daga ina daga wajen asalinsa bai yahude ne yahudanci ne kasan yahudu suna shiga cikin musulunci don su ɓata ka ba wai don kai addinin su ba to sai ya shigo musulunci don ya ɓata musulunci to sai aka gane shi to amma kafin nan ya riga barbada wasu suka tafi da da wannan aqidan to shine wanda ya korewa Allah ta'ala sa gaba daya to Allah ta'ala yana magana sannan quduratun Allah yana da iko ina da iko kuma ikon Allah ba irin na dan adam bane ko na wani halittarsa ya zarta na halittansa gaba daya kai kana da iko akan wani abu wani abun kuma baka da iko shi kuma Allah ta'ala inna Allah bi kulli shay'in qadir ko wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abun da yake gagaransa amma kai kuma akwai abin da yake gagaranka, ka kai kai kai shi abin ya gagare ka ba za ka iya ba to ubangiji shi ne wanda yake da iko akan komai sannan sam'un Allah mai ji ne jin da ya zarta irin na halittansa shi yana sama amma duk abin da ake a ko'ina kuma yana ji kuma basar Allah mai gani ne yana abin nan siffan gani ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana gani shi yasa yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah shine mai ji mai gani ganin da ba ba, ba irin na halittansa ba yana ganin abun da ke karkashin ƙasa abun da yake karkashin ruwa ba abun da baya gani abun da aka buya ana yi yana ganin sa abun da aka buya aka faɗe shi Allah ta'ala yana jin sa ba abun da yake buya masa ba abun da yake shige masa duhu a ce bai san shi ba ko bai bai ji abun da aka faɗa ko rada kai kai ya alamu ma tu waswisu bihi nafs abun da rai ya riya ma Allah ta'ala ya sani riyawa kawai baka zartar da baka furta shi ba a zuciyanka kake tunani Allah ta'ala yana ji kuma ya san me kake faɗa sannan iradatun Allah ta'ala yana yana da nufi yana da nufi sifa ta irada shine nufi don Allah ta'ala fa'alu lima yurid mai aikata abun da ya ga dama ne to ka kai kuma nufinka zaka iya nufin wani abu baka isa ka aikata shi ba to shi kuma iradarsa kala biyu ne akwai irada diniya shar'iyya akwai irada qadariyya kauniya irada diniya shar'iyya shine yana nufin bayinsa da rahama ya shar'anta musu addini yace su yi imani da Allah ta'ala su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi alqur'ani da sunnas da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan irada ce diniya shar'iyya ya nufe su da wannan amma wani yakan yi wani kuma bai zai yi ba saboda tallen sa ake yi ka karba fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur in kana so kai imani in kana so ka kafurta an baka zabi to akwai kuma irada kauniya qadariya wato nufinsa sa na kaddara na halittansa to irin wannan shi bayan da za a ce bai faru ba kamar Allah ya yi nufin ruwan sama ruwan sama zai faru ya yi nufin ya halicci dan adam ya halicce shi ya yi nufin ka da imani bayan irada shar'iyya diniya addinanci ana son kowa ya imani sai ware kuma wane da wane irin su abubakar da umar da usmanu da aliyu su kuma sai nufe su da irada kadariya kauniya ya kaddara musu za su yi imani sai suka yi imani ya kaddara za a yi rana a yi rana za a yi ruwan sama a yi ruwan sama to duk wannan irada guda biyu Allah ta'ala yana da su shine ma'anan irada kauniya da irada diniya dukkanin su Allah yakan nufi bayansa da rahama ya tallata musu imani ko addini ko tsoron Allah in sun yi suna da rahama in ba su yi ba kuma ba da su samu wannan rahaman ba wannan suna da zabi amma in irada kauniya ne to dole ne kuma ya zama dole wannan abun ya faru in bai kaddara faruwansa ba kuma ba zai taba faruwa ba yasa kaga imanin Abubakar da Umar irada ce diniya shar'iyya kuma irada ce kauniya kadariya ya nufe shi a addinance sannan ya nufe shi da kaddaransa amma imanin abu jahal da aka zo aka karanta masa alkur'ani bai yi imani ba shi ko ita kuma irada ce shar'iyya diniya amma ba kadariya kauniya ba da Allah ya kaddara bai isansa ba sai ya imani ba wanda ya sai kafurci a matsayin wai fi karfin Allah ne sai dai Allah ta'ala ya kyale shi kawai to kaga a addinance ya nufe shi da imani ya aiko masa manzo amma a kaddara kuma bai kaddara masa imani ba shi yasa bai yi ba sannan ilmun Allah ta'ala mai ilimi ne Allah ta'ala mai ilimi ne wallahi bi kulli shay'in alim Allah ta'ala ba abin da bai sani ba wato ainihin anan duniya alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya faru a baya da abin da yake faruwa yanzu da abin da zai faru nan gaba da abin da bai faru ba ma inda ya faru yaya abun zai kasance ubangiji ta'ala ya sani to kaga kai kuma abin da ya faru ne ka sani kawai baka sa abin da zai faru gobe ba abin da yake faruwa a yanzu ma abin da yake kusa da kai ne ka sani baka san na wasu wuraren ba wanda ya faru a da wanda aka baka labari shi ka sani baka san dukkan abubuwan da suka faru baka san kuma abin da bai zai faru ba to abin da bai zai faru ba ma Allah ta'ala ya san shi gaibu kenan abin bai zai faru ba Allah ya san shi kuma inda zai faru yaya abin zai kasance ma Allah ta'ala ya sani Allah ta'ala sani. to wani Allah ta'ala shi yake banta da irin wannan ilimi ba abun da yake shiga masa duhu kuma iliminsa jahilci bai riga ya shi ba duk wani mai ilimi a nan duniya sai da ya zama jahili sannan ya zama mai ya zama mai ilimi wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ya fitar da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba ya sanya muku ji da gani da zuciya a hankali a hankali kana koyon wannan kana koyon wannan haka zama ka san wani abu to duk wani mai ilimi da jahili ne daga baya ya samu ilimi to amma Allah ta'ala jahilci bai riga ilimin sa ba tuntini shi mai ilimi ne tuntini kamar yanda zatin sa tuntinin yana nan haka na sifofin sa saboda lahi lazimatun li zatihi sifofin Allah suna lizimtan zatin Allah subhanahu wa ta'ala sannan hayatun Allah rayayye ne rayuwa ba irin ta dan adam ba kuma rayuwan da babu bai rigaye ta ba wato da ba a yi babu shi ba ba rayuwan yanzu kowa rayayye da babu shi ne da yana macece ne ko ba labarin zama sannan daga baya aka hadice shi aka sa masa rayuwa to Allah ta'ala tuntine rayayye ne sannan rayuwan da rishi bare riske ta ba karewa bare riske ta ba kowa a nan rayuwarsa za ta zo karshe za za ta ƙare to rayuwar Allah ta'ala ba ta da karshe to kaga hayatun ne ghairu masbuqatin bil adami wala mulhaqatin bil fana'i rayuwa ce wanda ba rigayeta da babu ba kuma ba za a riskar da ita da me ba da karewa ba wato tuntunin tana nan kuma har abadan abada tana nan uh, wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda ba ya rasuwa Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum Allah ta'ala yana nan baya baya risuwa wato baya karewa kowa zai mutu amma banda Allah subhanahu wata'ala ta'ala to Allah shine mai siffa rayuwa kamila kammalalliyan rayuwa kai kuma kana rayen ma akwai dan tawaya a cikin rayuwanka kana da wasu matsaloli na rayuwa sai ce jal khabar labari ya da wannan mana qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sa ja al khabar amma yace ja'a baitin zai karye sai yace jal khabar sai ya shafi ainihin hamza ne ja alkhabar ake nufi hadisai sun zo da ayon alkur'ani masu tabbatar da wa'innan siffofin to wa'innan siffofi guda nawa ne kalamun kuduratun sam'un basrun iradatun ilmun hayatun guda bakwai to yana su ne siffofin da asha'ira suke tabbatarwa suna ce musu as-sifatul ma'nawiyya as-sifat al-ma'nawiyya siffofi guda bakwai kawai to aqidan ahlus sunna wal jamaa kuma aqidan magabata nake nufi sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da imam malik da abu hanifa da imam shafi da imam ahmad aqidan su shine su kuma suna tabbatarwa Allah ta'ala duk wata siffa da ya tabbatarwa kansa a qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ita a cikin hadisansa ingantattu yanzu anan kaga ina rahama take ba rahama kuma wa huwa rahmanur rahim kaga rahama siffa ce ta ubangiji ta'ala zur rahama Allah ba abocin rahama ne kaga ba kawo ta ba sannan ina ghadab wa ghadiba Allahu alaihim wa ba'u bi ghadabin min Allah kaga fushi shi ma ba a kawo shi ba to wai tsoro suke ji kasu ce Allah mai rahama ne to ai kenan yana da ta'atufi da tausayi zuciyanka ta karkata zuwa ga wani abu kana tausaya masa ai wannan an siffanta shi da mutum an ce yana da wannan Allah yana fushi to ai ka siffanta shi da halin dan adam sai ba su tabbatar masa da fushi ba da makamantan irin wayannan siffofin sai a ce a'a ka tabbatar da su din amma kar ka kwatanta su da na halittansa shikenan saboda laysa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah tunda ya tabbatar wa kansa shi mai rahama ne shi mai fushi ne to don me yasa zaka kore kuma yafi ka sanin kansa ko manzo Allah sama ya tabbatar maka yafi ka sanin Allah to amma wannan shakkan taka don me yasa ma za ta shigo maka bayan Allah ta'ala ya ce laysa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah babu wani abu irinsa a zatinsa ko a siffofinsa alƙaulu fi zati kalƙaulu fi sifat tun da ka da Allah yana da zati ba irin na ɗan adam ba zatin Allah ba irin jikin mutum ba ba irin jikin dabba ba ba irin halittan aljani ba ne ko mala'iku ka yadda da wannan don me yasa ba za ka yadda yana da siffofin da ba irin na halittansa ba ne ko da sunayen sun yi iri ɗaya sai ka sallama ka miƙa wuya kawai abinda Allah ya tabbatar wa kansa ka tabbatar masa abinda ainihin ya kore wa kansa ka kore masa abinda manzo Allah ya tabbatar wa Allah ka tabbatar abinda manzo Allah ya kore wa Allah ka kore masa na kai ka zama mai bi ne kawai mai bi wannan ita ce aqida wato ainihin ingantacciya to sai aka sake mai da su sunaye su wayannan sifofi din yace wa kaunuhu hayyan muridan kai imani kuma kaunu kasancewansa hayyan raye kaga wannan an dauko shi daga mai alhayatu shine sifa hayyun kuma suna wato wanda take kunshe da sifa sannan muridan ya zama mai nufi shi kuma daga irada aka dauko qadiran ya zama mai iko daga kudura wa mutakalliman ya zama mai magana daga mai daga kalam sannan sami'an ya zama mai ji daga sam'un mubsiran ya zama mai gani daga mai daga basar sannan wa aliman sannan ya zama mai ilimi daga al'ilmu siffan ilimi kaga kenan dai duk dai siffofi bakwai din nan ne aka juya aka mai da su sunaye to kaga sunayen Allah kuma ai sun fi ƙarfin wani sun sun fi wannan yawa sunayen Allah sun fi ɗari eh, don ya zo a hadisi na lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna mi'atun illa wahid man asa da khalal janna Allah yana da sunaye 99 ɗari ba daya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to su ma wannan hadisin ba yana nufin wai iya sunayen nasa ba kenan sun fi ɗari sun fi ɗari sunayensa ma'ana yana da cikin sunayensa in ka ɗauce sa'in da tara ka haddace su ka fahimci ma'anan su kai aiki da abin da suke koyarwa za ka shiga aljanna shine hadisin yake nufi kamar in ce ina da ina da naira dubu casa'in da tara zan yi sadaka da su wannan yana nuna iya kuɗi na kenan ba nuna to haka Allah ta'ala yake nufi haka manzo Allah yake nufi da wannan Allah yana da suna 99 da abin nan 99 duk wanda ya kiyaye su ma'ana ya haddace su ya fahimci ma'anan su yayi aiki da abin da suke koyarwa zai shiga aljanna ba hadda kawai ba shi yasa yace a hasaha bai ce man hafiza hawa bai ce wanda ya haddace su ba kawai sannan ya zo hadisi Allahumma abin hadisin ul hammi wal hazan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika ناس ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أخذني وذهاب همي مهل شاي الله تعالى يتينا دو سونا ينا ومازال ينا رقون الله ده سونا أدعاك تكيفنا ده سونا ده كيرا كانك ده ko ka saukar da shi a littafinka ko ka sanar da wani daga cikin halittanka baka sanar da wani ba ko ka keɓanta da wannan sunan a ilimin gaibu kai kaɗai ka san shi ina roƙonka da wannan sunan ka yaye min bakin ciki na to kaga kenan sunayen ba wanda ya san adadin su kuma da aka bi qur'ani da hadisai sai aka samu sunayen sun fi ɗari su ibnu hajar sun bibbi sun fitar su ibnu qayyim irin su abdul musin al-abbad Badari badri irin su ibnu usaymin duk sun fitar da sunayen Allah sai gashi da dalilai daga alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu wannan ya fidda casa'in wancan casa'in sai kaga wannan yana da sunaye biyu wanda wancan bai fitar da su ba wannan uku wannan kaza in ka hada sai kaga sunaye sun fi sun fi ɗari to sunayen Allah ba guda bakwai bane kawai kuma ba casa'in da tara bane kawai suna da yawa Allah ta'ala shi ya san iya adadin sunayensa kai dai ka sallama ka miƙa wuya duk sunan da ya tabbata a Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kai imani da shi ka sallama zaka tabbatar wa Allah subhanahu wataala wannan sunan to nan yace wa mutakalliman kaga hayyun sunan Allah ne muridun sunan Allah qadirun sunan Allah sami'un sunan Allah mufsirun sunan Allah duk suna da hujjoji amma mutakallimun fa na ba na ji a qur'ani ko hadisi ba inda aka ce Allah huwal mutakallimu babu wannan amma akwai alhayyu akwai almuridu da qadirun da sauransu to aina aka samu ainihin mutakallim ya tsago shi ne daga kalam wa kallama Allah Musa takliman Allah ya magana da annabi Musa magana sai suka ce to shikenan huwa mutakallim sai suka sa masa suna mutakallim to a aqidan ahli sunna wal jamaa aqida ta magabata ba a kirkirwa Allah suna ko da ko akwai siffa mai wannan siffan mai mai wanda zai iya bada wannan ma'anan kamar wa kallama Allah Musa takliman sai a ce Allah yana magana lahu kalam amma ka ce mutakallim to suna taka tsantsan ba sa faɗan haka sai dai a babu da ikhibari a babin ba da labari ka ce Allah mutakallim mai magana ne amma a matsayin sunansa ne mutakallim babu shi a Qur'ani ko hadisi amma siffa kuma siffarsa daga cikin siffofinsa akwai magana na fata mun fahimci ma'anan suna da da ba da labari mutakallim kamar ka ce wani mai ilimi ne to shin su wani fulanun alimu wani mai ilimi ne labari kake barwa ba wai sunansa alimun ba fulanun tujjarun wani dan kasuwa ne ba kana nufin in an ganshi a ce dan kasuwa shike ne zama sunansa bala to aga kai cewa Allah mutakallim mai magana ne amma ba a ka rada masa suna mai magana ba abin da yasa malai magabata suke taka tsantsan ba sa radawa Allah suna saboda akwai wasu siffofin da in ka rada masa suna da su suna bada matsala sai aka ce to mutum ya tsaya a inda Allah ya tsaye da shi asma'ullahi ta'ala tawqifiyatun la majala lirra'yi fihi yin Allah yadda Allah ya faɗe su ko manzo Allah ma haka za a basu ba za a yi ishtihadi a kirkiro masa ba yanzu wa makaru wa makar Allah sun yi makirci Allah ya yi makirci to kaga almakaru siffa ce ta Allah ta'ala ya ke nufi da makirci shine ka cutar da mutum ta wata hanya boyayya to in kai wa Allah Allah shi ma yana yi ya rama ta hanya boyayya to yana siffantuwa da wannan siffan in in an masa Makirki shi ma sai yayi muna fata ba fahimta don ramuwa shi ba laifi bane kai da farko shine laifi to amma in kace wa Allah kaga almakaru sifa sifani wanda tana zuwa bayan an yi wannan siffa din wani ya masa irin ta sai yayi to sai ka zo ka cewa Allah sunansa makirun ka cewa Allah mai makirci kawai kai shiru don kai aka kai kuskure a aqida don ba a kawo abun sai in an kawo irinsa abun nan kamar haka nan istihza'i suna yi wa Allah isti abin nan na manta ayan wa huwa mustazi abin nan wa yastazi bihi su suna yi wa Allah izgilanci Allah yana musu to kaga istihza'i sifa ce ta Allah in an masa yana yi amma ba za ka rada Allah suna ka ce shi mai izgilanci bane ce shi mai izga haka nan abin nan yukhadi'una Allah da sauransu to irin wannan sai ai taka tsantsan ba a rada wa Allah ta'ala suna da irin wa'annan abubuwa in ya rada wa kansa ka rada masa in bai rada ba kuma ka faɗe shi da wannan sunan ka kira shi da wannan in bai rada ba kuma kar ka kira shi don walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha shi ya rada wa kansa sunaye masu kyau ku kira su ku kira shi da wannan sunan yace jalla ani tamthili Allah ya ya girmama gabarin misali wato Allah ba a misalta shi da me da wani abu a misalta shi da halittansa wai wasu ne sai suka ce su ba su fahimci as-sami'u da al-basiru da al-alimu da al-hayyu ba wai sai siffa irin na halitta sai suka ce Allah yana da siffofi irin siffan wato halittansa in an ce mai ji ne ji irin na mutum mai gani irin ganin mutum to kaga wannan kuskure ne sune ake ce musu mushabbiha to Allah ta'ala ana kore ana kore masa mushabaha ko mumathala ba a kamanta shi da halittansa kwata-kwata ko a ce irin halittansa ne ɗari bisa ɗari siffantansa irin ta halittansa ne ko kuma a ce ta yi kama da irin ta halittansa duka ba a masa wannan kuskure ne a addini a yi haka saboda haka jalla ani tamfili shi shine ma'anar laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah saboda haka ka tabbatarwa Allah ta'ala yanda ya tabbatarwa kansa amma kar ka kwatanta shi da irin na da irin na halittansa ko kaɗan mushabbiha su suke yin haka kuma wa'annan batattu ne wanda magabata suka ce ya abuduna sanaman almushabbiha suna kamanta Allah da halittansa to suna bautawa gunki ne ba Allah suke bautawa ba sannan ya ɗaukaka gabarin wannan me ji ba irin ganin ba irin ba me gani ba irin naka ba me iko ba irin naka ba me ilimi ba irin ka ba rayayye ba irin rayuwarka ba haka zaka tabbatar wa Allah subhanahu wataala sannan wa dabi'i Allah ta'ala ya ɗaukaka gabarin dabi'i shine ɗabi'a wasu ne wanda ba su san Allah ta'ala ba sai suka ce wai abubuwa suna faruwa ne da ɗabi'ar Allah ma'ana Allah ta'ala ba da zaɓinsa ne yake halitta ba ko yake kaddara sa ba a ɗabi'ansa ne samar da wannan abu yanzu kamar dan adam da aka samu a ɗabi'ansa yana yin wani abu ko bai nufin yinsa ba sai kaga yayi shi ko ba da sonsa ba sai ga yayi kawai wani ma za ga ana ta yabonsa da abun ana ta yabonsa to shi abun ya zama masa ɗabi'a ba wani kokari yayi ba haka nan wasu munana uwa sai dinga yin su a ɗabi'ance da ya zama ɗabi'ansa sai bayan ya sai sai tina ma yayi to Allah ta'ala ba a siffanta shi da wannan duk abin da kaga yayi da zabin sai Allah ba rafkanin ne bane baya yin abu min ghairi irada ba tare da nufi ba ba min ghairi ikhtiyarin ba tare da zabin sa ne wannan abun ba wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar da haka da zabin sa ne fa'alun ne lima yurid in ya ga dama yayi in ya ga dama ya bari to wasu sai suka ce wai ai duk halittun nan sun samu ne da ɗabi'a ba Allah ne ya halicce su ba wai ɗabi'ansa ne kawai samar da abun sai duniya ta samu shikenan sai mutane suka samu sai ruwa ya samu kenan Allah bai yi kokari ba fa kenan kaga ba falala ce tasa ba kuma ya faɗa wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku duk abun da ke bayan ƙasa gaba daya don ya ne ya muku ni'ima ya cika muku sa ku gode masa to amma tunda a ɗabi'ansa ne yake yin abun su suna nufin bai cancanci a gode masa ba kenan tun an faɗi haka an siffanta Allah da siffanta waya masu irin wannan wato wanda suke ba masu aƙida ne mai kyau ba sai ya ce wata alili wata alili Allah ya tsarkaka ga barin ta'alili abin da ake nufi da ta'alili wato shine wai shi Allah illatul fa'ila ne samuwansa shine sababin samuwan wa'annan abubuwan gaba ɗaya amma ba shi yayi su ba wannan mu'tazila ko kuma falasifa gulatul falasifa su suke da irin wannan sifa su ba za cewa Allah mahalici a sunansa al-illatul fa'ila sababin samun halittu ba shi ya halice su ba da ya zo ne aka same shi kawai sai halittu ma suka yi ta suke tafitowa ba shi ya halice su haka ba mutane suka dinga shiga cikin aƙida suna ta lalata aƙida suna ta suna ta lalata wato aƙida mai kyau suna ta abin eh, zagin Allah subhanahu wataala suna rage masa darajansa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi basu daraja Allah haƙiƙanin darajawansa ba sai suka ce masa al-illatul fa'ila to duk wanda yace halittun nan sun samu da ɗabi'a ne ko kuma sun samu da sababi ne ba Allah ne ya yi su ba to wannan hukuncin sa hukuncin kafiri ne ya kafurta shi yasa ne yace wa man yaqul bi tabi aw bil illa fa zaka kufrun inda ahli al millah duk wanda yake cewa halittar nan da dabi'a suka samu ko da ko da sababi ne kawai ba Allah ne ya halice su ba to wannan kafurci ne a wajen duk mai addini to da haka wannan aqida ce ta falasifa aqida ta kafurci Allah da zabin sa yake yin abu sannan wata adili Allah ya tsarkaka gabarin ta'adil wato shine korewa Allah ta'ala siffofi shine ta'adili wato yana ana ce musu mu'addila sune jahmiya irin su da mu'tazila mu'tazila da gulatul jahmiya ko da jahmiya sun korewa Allah ta'ala siffofinsa suka ce Allah mu'addal ne an sifat Allah bai da siffofi ma'anan ba da sifofi sun yadda Allah yana da sunaye amma ba da shi shi khaliqu ne amma ba mai halitta al'alimu bi ghairi ilmi alimun ne sa amma ba da ilimi qadirun bi ghairi qudura zaka ce masa qadirun amma ba ce yana da iko ba zaka ce masa abun nan eh, abun nan hayyun amma ba ka siffanta shi da rayuwa ba wa haka duk sunayen Allah ta'ala in ka dauko ar-rahman ar-rahim duk babu rahama duk Allah baraka ce mai rahama bane kawai wai mujarradul asmani suka tabbatarwa Allah al asmaul mujarrada an sifat sunaye wanda suke tsiraice barin siffa gaba daya to wannan shi ma kuskure ne wai sun yi haka wai firaran min ta'addudil qudama wai don su gudu in sun ce Allah mai rahama al'alimu shi ma mai ilimi al-sami'u mai ji al-basiru mai gani wai sun tabbatar da allolin sun yi yawa kenan kaga wannan jahilci ne yanzu mu abin nan abu guda ɗaya ba zai zama yana da siffofi da yawa ba ko mutum za a ce dogo ne fari siriri siffa nawa guda uku to haka Allah ta'ala shi kaɗai ne a zatinsa amma kuma siffofinsa kuma suna da yawa shine kawai ma ya san iyakacin siffofinsa saboda haka dole ka siffanta Allah da siffan da ya siffanta kansa kowane sunan Allah ta'ala guda ɗaya yana ɗauke da siffa saboda haka shi sa ke cewa asma'ullahi ta'ala a a'lamun wa awsafun sunayen Allah alami ne kuma siffofi ne in ka ce arrahamanu Allah ake nufi kuma yana kunshe da siffar rahama in ka ce alkadiru Allah ake nufi sunan Allah ne kuma yana kunshe da siffan kudura al'alimu sunansa ne yana kunshe da siffan al'ilmu shine ilimi saboda haka Allah ta'ala yana da sunaye kuma sunayen da suke kunshe da siffofi asma'ullahi ta'ala a alamun wa Wani wannan ita ce aqidan magabata aqida ingantacciya amma mu'tazila suka ce a'a shi yana da sunaye amma bai da siffofin da sunayen suka kunsa wannan shine inda suka bata shine inda zaka karanta karshen iziya yana musu raddi ne yana cewa alimun bi ilmin qadirun bi qudratin kaza bi kaza to yana yi wa ainihin mu'tazila raddi ne su ba su yadda da wannan ba faqidan ahlus sunna shine sunayen Allah subhanahu wataala suna kunshi da siffofi kowane siffa ka faɗa to akwai abun nan kowane suna akwai sifa a ciki shi yasa du abun da babu sifa a ciki to ba sunan Allah bane kaman addaharu malamai suka ce addaharu ba daga cikin sunayen Allah kuma ya zo a hadisi Allah ta'ala yana cewa dan adam ya subbu dahara wa ana daharu uqallibu al-laila wan nahar dan adam yana zagin zamani ni ne zamani ni nake jujjuya dare da rana to sai suka ce ba yana nufin shine zamani addaru ba daga cikin sunayensa ma'ana yana nufin shine mai jujjuya zamani shine ma'anan ni ne zamani shi yasa karshen hadisin ya fassara shi yace nuqalli uqallibu layla wan nahar ina jujjuya dare da rana duk abin da ka faru a zamani ni na kawo shi zamani bai isa ya halitta ba in ka zagi abun da wanda ya kawo din kaman ka zage ni ne to sa ba a zagin zamani hadisi ya hana imamu shafi yana cewa na'ibu zamanana والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير عيب ولو نتقى الزمان لنا حجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا yace muna aibanta zamani yace a'a kar mu aibanta zamani mu aibin yana cikin mu ne ba a cikin zamanin ba aibin mu ne muke da aibi eh yace kaga kura shashin ta baya cin shashi amma mu kuma shashi na cin naman shashi wannan je bata wannan wannan je bata wannan da makamancin wannan to almu'attila suna akan bata su ne masu korewa Allah ta'ala siffofi Allah ya ɗaukaka gabarin wannan yace wal launi da launi ubangiji subhanahu wata'ala bai da launi ba za ka ce fari ne ko baki ba wa gaya maka babu shi a qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka siffanta shi da wannan ka siffanta shi da launi in ka ka kai shi shigi wa da'ami da cin abinci don wa huwa yud'imu wa la yud'a Allah shine mai ciyarwa ba a ciyar da shi to Allah ba irin ka bane kai ne kake bukatan abinci ka ji yunwa ka shiga tashin hankali sai ka ci abinci kafin ka samu mai kwanciyar hankali to kaga wannan naqasu ne kai a wurin ka rayuwar ka barata ta miƙe ta yi daidai ba sai ka samu abinci to Allah ta'ala bai da wannan wa jismin wato Allah ta'ala bai da ainihin ba a siffanta shi da jiki a ce mai jiki ne a'a akwai wasu mutane ayin su mujassima sunan su mujassima suka ce zatin Allah irin jikin dan adam ne ba bambanci to kaga wannan wanda ya faɗi aka ya kafurta don laisa ka mislihi shay'un in mutum ya siffanta zatin Allah ya ce irin jikin halittansa ne wannan ya kafurta amma idan yace zatin Allah jiki ne ba irin jikin dan adam ba wannan ya zama fasiki amma ba za ka fidda shi daga musulunci ba don ahli sunna sun yi tawakkufi anan ba sa faɗan tajassum kuma ba sa kore shi wato baraka ce zatin Allah jiki bane saboda Allah bai ce jikin bane sannan kuma bara ka kore ka ce ba jiki bane saboda bai kore ba abin da ya kore sai ka kore abin da ya tabbatar ka tabbatar ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai shine aqida ta gaskiya zatin Allah jiki ne dan mu tafi faɗi haka sai ka nemi tafsiri kar ka kore kai tsaye in yace zatin Allah jiki ne sai ka ce me kake nufi da cewa zatin Allah jiki ne in yace ina nufin jiki ne irin na dan adam sai ya ce subhanallahi wannan kafirci ne zatin Allah ba jiki bane in haka kake nufi don Allah laysa mislihi shay'un ba wani abu irinsa in kace ina nufin zatin Allah yana da zati jisim din nan jikin nan ina nufin Allah zatinsa jiki ne ba irin na dan adam ba amma ina nufin yana da zati zatinsa ba irin na dan adam ba sai a ce maka to mu mun yadda Allah yana da zatin amma cewa jikin ne ka aje wannan kalman a gefe mu ba ruwan mu da ita wato idan mutum ya faɗi wani abu na aƙida zai iya ɗaukan ma'ana mai kyau zai iya ɗaukan marar kyau to ana bar wa mutum wannan kalman in bata zuwa ƙur'ani ko hadisi ba sai a tabbatar da ma'ana idan ka ce Allah bai da makani me kake nufi da Allah bai da makani ba zan kore ba sai na tambaye ka me kake nufi shine aqidan ahli sunna istifsal don zai yi wa ma'ana mai kyau yake nufi sai ka kore shi kaga kai kuskure in ka tabbatar kuma kila mummunar ma'ana ne sai ka tabbatar kai kuskure Allah bai da makani me kake nufi da makani ina nufin Allah bai da wani wuri inda ya kewaye Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zaka shiga ɗakin ka ya kewaye ka ko ta ina kana cikin sa tsundum yace haka nake nufi sai a ce eh, wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne Allah bai da makani don ba wani abu da ya isa ya dauki Allah ta'ala sama da ƙasa ma ba su isa su dauke shi ba in yace a makani ina nufin Allah baya saman halittansa ba a cewa yana sama saman halittansa sai mu ce a'a wannan kuma ya faɗa yana saman halittansa wannan kuma kuskure ne Allah yana saman halittansa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi amma wannan kalman kuma mun bar maka ita ita makani ba ruwan mu da ita don bata ta zuwa Qur'ani ko hadisi ba mu masu bi ne al-kitabu was sunna mun bar maka kalman ba ruwan mu da ita mun dau ma'anan mai kyau ne to haka ake tafsiri kar ka tabbatarwa da Allah wani abu sai abun da ya tabbatarwa kansa kar ka kore masa sai abun da ya korewa kansa idan an yi bayani ma'anan ya dace da abun da ya tabbatar wa kansa sai ka ce a wannan haka ne amma ba ruwana da kalman da ka faɗa in yi bayani ma'anar ba ta dace ba sai ka ce a wannan kada'an kuskure ne ba za mu tabbatar wa Allah wannan ba da kalman da ma'anan duk ka kore in ma'anan mai kyau ne ka tabbatar da ma'anan ka kore kalman shikenan ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai wannan ita ce aqida ta gaskiya aqidan ahlus sunna haka suke tafiya to a tajassum haka zaka masa in mummunar nufi ake nufi ba ruwan mu da in kyakkyawa ne an bar kalman amma kuma ma'ana mai kyau din kuma wannan kan muna itikadin ta zuciyar mu sai ce au arat ko kuma fenti al ardu shine me shine ma yaqumu bi ghairihi abin da yake tsayuwa da wani sa baya tsayuwa da kansa kamar yanzu fenti ba dama kai fenti ba gini ko akwai to sai suka ce jisim shine kaman ginin ardu al'arab kuma shine mai shine kaman fenti kaman fanka ba ta makala kanta ba sai da a jikin wani abu to kuma kamancin wannan to sai suka ce abin nan akwai ne suka ce Allah arbun ne yana da art wani abu da ya makale a jikinsa sai a ce a wannan kan ai ba mu same shi ba wannan kalmar babu ita ma Qur'ani ko hadisi to su abin nan asha'ira suna kore irin wannan abubuwan kai tsaye aqida ta ahlus sunna kuma sai a ce me kake nubi da shi da kace arab kana nufin siffofin Allah ilimi da ji da gani da kuduran in yace eh sai mu ce a wannan kan ya tabbata a Qur'ani da wasu kalmomin daban amma wannan kalman kuma ka tafi da ita babu babu ruwan mu da ita don bata zo Qur'ani ko hadisi ba in kuma kace al-ardu kana nufin Allah an ba yana da wani kaman fenti haka baki ne ko fari ko mai mu ce a wannan kuma ba mu san da wannan ba ba mu same shi Qur'ani ko hadisi ba ba za mu yi Allah shi shige a cikin siffofinsa da sa ba haka ya ahlul kalam mutakallimun suka dinga shigo da abubuwa cikin aqida shi yasa malamai suka yi ta rubutu su imamu shafi suna zargin su suna aibanta su bai kamata ma ka dinga sauraron su habar na qur'ani da hadisi a dinga kawo su kalmomi ana cuccusawa sai ce wa ma alallahi umurun tuftarat babu wasu abubuwa da ake wajabtawa Allah subhanahu wataala babu shi babu abun da za a ce an wajabtawa Allah shi Allah ta'ala ba ni abu da yake wajaba a kansa sai abun da ya wajabta wa kansa in ya tsora wa kansa shikenan sai yayi amma in bai tsora wa kansa ba kuma kai ba za ka wajabta wa Allah wani abu ba saboda abun nan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ba a tambayansa don me yasa kai abu kaza su kuma sauran mutane ana tambayansu Allah babu bai da mu'anid mai jayayya da shi babu wani sama da shi da zai bashi umarni da hani bari a ce abu kaza wajibi ne Allah yi shi to amma yakan wajabta wa kansa mana misali ya wajabta wa kansa duk wanda ya yi imani ya mutu da imani zai shigar da shi aljanna to amma mubtadi'a su masu bid'a hakan ma ba za ka faɗa ba ba za ka ce Allah ta'ala ya wajabta wa kansa ya shigar da duk wanda ya masa da'a aljanna ba za ka faɗi haka ba suka ce in ya ga dama zai iya suna da wani abu ana ce masa aljaizul mumkin aljaizu almumkin shine ta'azibul muti'i allazi lam ya'si Allah qattu azabtar da mai yi wa Allah da'a wanda bai taba yi wa Allah ta'ala sabo ba bai taba saba wa Allah bai rayu akan imani da tsoron Allah yi wa Allah ta'ala da'a ya mutu to aqidan asha'ira Allah ta'ala zai iya azabtar da shi kaga wannan ko mu mustahili ne a wurin mu don wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah ba zaluntan bayansa in yace kai imani ka ji tsoron Allah ka mutu akan haka zan shigar da kai aljanna sai kai haka kuma je sa ka wuta don Allah bai zalunce ka ba bai warware alkawarin da yi ba ya warware to kaga Allah ba inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya mai warware alkawari to mu auren mu wannan ma ghairu mumkin ne Allah bai zai yi haka ba darajansa ta wuce haka matsayin Allah ya wuce maka alkawarin aljanna kuma yazo bai baka ita ba bai zai yi ai haka ba to duk wanda zai zo ya kawo ne yana son kuma ya sa maka shakka a cikin me wasu abubuwa na addini to Allah ta'ala ba abun da yake wajaba a kansa sai abun da ya wajabta wa kansa ya dauki alkawari zai yi wa me zai yi wa bayinsa wannan kuma yana zarkar da shi amma wa'idi Allah ta'ala yana sabawa wa'idi saboda wannan kuma ɗaukaka ne in Allah ta'ala ya ce in kai kaza zan azabtar da kai in ka je lahira sai Allah ya fasa sai maka rahama ya gafarta maka kaga wannan abun yabo ne amma in kai kaza zan saka aljanna ka je lahira Allah ya fasa bai saka aljanna ba wannan abun me abin kushewa ne Allah ta'ala ba fi kwantuwa da naqas subhanahu Allah ya Allah ya tsarkaka ga barin dukkan wani abu da za a me da za a siffanta shi da shi na tawaya Allah ba a siffanta shi da da abin da yake tawaya ko a nan duniya yanzu kai dan adam wanda ba kamili ba sai kai mutum alƙawarin zaka bashi dubu goma sai da yazo sai kace ka fasa don Allah zai dauke ka mutumin kirki in kai mutum alƙawarin abu na kirki baka masa ba ai bare dauke ka mutumin kirki ba amma in kace zan sai na kai karanka tunda ka mini abu kaza sai kuma daga baya ka fasa sai a siffanta ka cewa kai mutumin kirki ne mai haƙuri ne zan buge ka zan maka kaza sai ka fasa to kaga wannan shine abun nan wa inni idza au'attuhu aw wa'attuhu la munjizu mi'adi wa muqlifu au'idi ni idan ne mutum abun nan eh, idan ne mutum alƙawari nace zan masa abu kaza na alheri ko na masa wa'idi shine au'attuhu na masa alkawari zan masa narko zan masa wani abu na azaba ko in rama wani abu da yamin yace la mukhlifu iadi wa munjizu mau'idi zan saba alkawari na azaba da nayi na narko amma alkawari na alkhairi kuma zan zartar da shi wannan mutum ne yake faɗa wannan magana ba ubangiji subhanahu wataala saboda ya san abun yabo ne in kai yabo abun alƙawarin alkhairi ka zartar in kai alƙawarin wani abu ne sharri kuma ka fasa wannan abun a yaba masa ne shi yasa ya faɗi haka yace shi ɗabi'ansa wa inni idza au'attuhu aw wa'attuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi saboda kai nama ma alƙawari kala biyu na alkhairi da sharri na alkhairin zan zartar da shi na sharrin kuma sai in saba kaga wannan abun yabo ne to haka ubangiji subhanahu wataala sai ya gafarta mutum ya zama bai azabtar da shi ba kuma yayi abun da zai azabtar da shi din amma in ya maka alƙawarin rahama kuma ka cika shuruɗanta kuma wannan bai zai saba ba don in ya saba an danganta masa tawaya. saboda haka kenan kuskure ne mutum ya ce Allah ta'ala a lahira yana yiwuwan wai ya halatta ja'iz ne mai yiwuwa ne ya azabtar da wanda ya yi masa da'a bai saba masa ko sau ɗaya ba wannan ba aƙida ce mai kyau ba aƙida ce ta yan bidiya amma ahli sunna ba za su yadda da wannan ba don in ka duba qur'ani da hadisai manzala sallallahu alaihi wasallam za su kore maka wannan gaba ɗayan sa ubangiji ta la ƙara mana imani da fahimta za mu tsaya nan sai wani satin mu ci gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka